ga rahoto nan akan hare-haren da rahoton da nan shekaran jiya wanda cewa an kai hare-hare ta sama na haɗin gwiwa na sojojin ƙasashen eh, burkina faso niger wanda wasu hare-haren har cikin mali an kai su wanda wasu makiyan niger da makiyan mali da makiyan burkina suka ah, ƙarya ce ƙarya ce ba wani harin da aka kai to ga bidiyo nan rtv gidan talabijin na kasar mallakar kasar burkina faso ta yi rahoto hare-haren gasu nan duka <clears throat> eh, an ɗauki duka yadda aka kai hare-haren hare-haren ma ashe an kai su wajaje daban-daban hare-haren an kai shi a wajen inda sansanonin 'yan ta'adda suke a yankin kancari iyakar niger da burkina faso hare-haren an kai shi kuma a yankin eh, tabalata ina ne kusa da filin cikin yankin eh, mali wanda cikin rahoton da ne ce muku an ce akwai 'yan ta'adda da suka gudo da ci raunuka da ciwuka suka yi filinge akwai mutanen filinge wanda sun tabbatar mana cewa ilalle eh, haka nan ne likita filinge akwai da dama wanda suka gudo da ciwuka da raunuka wanda suka jikata wanda ma suka ji ciwo sosai akwai wanda aka kai ma hayya mai kamar bayanai na cewa 'yan ta'adda da dama ne aka kashe har haran je ga yanan cikin eh, bidiyo rahoto na talbijin kasar ta burkina faso wanda suka gabatar eh, eh, kamar yadda kuke gani kaɗan daga cikin wannan bidiyo wanda aka gabatar da rahoto a talbijin na ƙasar ta burkina faso hare-haren jirage mara matuka wanda ba a ganin sa sai dai su kai hari drone drone yadda aka dinga kai wa 'yan ta'adda hare-hare ta sama duk haka za a babbake su ta sama Mm. yanzu babu iyaka da kasashen guji babu wani umarni ga wata kasa ko wani abin ga kasashen yanzu ko ina kana iya shiga burkina na iya shigowa nijar ta kai har har kungiyoyin yan ta'adda haka nijar haka mali ko ina kuma aikin ma tare suke yin shi wanga eh, sojojin wanda suka yi wanga har haren na sama na burkina faso daga yankin tiliye suka tashi jirgin burkina daga tiliye ya tashi ina ne yan jihar tawa suka kai har haren wa'anga akwai kuma wata tawaga ta jirgin sama na burkina faso da suka taso daga waga suka kai har hara yankin kancari kai kun gani ma idanun ku ga bidiyo na mai minti uku da sakan 36 wanda aka yi rahoto a talbijin na kasar ta burkina faso masu cewa karya ne karya ne rahoton da na shekaran jiya to gashi nan sai ku gani ma ku masu cewa karya ne makiyan mali da makiyan nijar da makiyan burkina faso to ga nan don haka muna mai baku tabbatar muku da cewa salo ya sake yaƙi da ta'addanci salo ya sake don haka ku ci gaba da sa ku mutunce don ƙasa na cnsp addu'a ku ci gaba da sa ƙasashen liftako gurma niger mali burkina faso cikin addu'a wannan bayani kamar da kuke gani wannan hare-hare wanda gidan talbijin na ƙasar burkina faso Eh, rtv suka yi har haren da wa'annan kasashe suka kai a wasu kungiyoyi na 'yan ta'addan masu ɗauke da makamai wasu 'yan ta'addan ma suna cikin shirin kai hari take kina aka shekar da su lahira sakamakon bayanan sirri da ake samu yadda kasashen guda uku duka aiki tare suke kamar yankin ya zama to kamar cikin ƙasa guda kinan wannan salo ya sake idan kasashen za su shiga wani wuri ba su bukata wani shawara ko ko a ba su wani umarni incin su cikakken inci da kuma cikakken goyon baya ke gare su wanda za su iya aiwatar da harkokin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma tabbatar da zaman lahiya da kwanciyar hankali a ƙasashen gabaki ɗaya wannan har hare da aka kai na haɗin gwiwa na jirage marasa matuƙa drone wanda jirgin ba ka gane shi sai dai kawai ku je bama-bamai sai dai ku ji ku kawai a lahira wanda kuma jirgin yana da na'ura da ke ɗaukar dukkan bayanai don ka a yi kuskure na kai wasu wanda ba 'yan ta'adda ba kenan jirage ne wanda ke da na'ura wanda ake sarrafawa daga wanda ke sarrafa su ma yana ga dugu can ta hanyar na'ura ne ake kai wanga har su jiragen kawai bama bamai ake darma musu suna da kamera wanda ke haska don ka aje a yi kuskure a kai hari inda ba 'yan ta'adda ba don haka wannan rahoto na talbijin ne na kasar burkina faso wanda eh, rahoto wanda ne shekaran jiya wanda wasu makiyan mali makiyan nijar makiyan burkina faso suka dinga cewa ƙarya ne ba wani harin da aka kai karanta iccenta kaza kaza kaza kaza to harin rahoton da na baku ga bayanin cikin bidiyo wannan da kuma yadda aka kai har-haren shi nan wurin na'ura da ke ɗarme ga jirgin da ke kai har-haren duka ya naɗo komi da komi har-haren ma ba waje guda ba ne ni wanda rahoton na bada na yankin iyaka da abala filinge ne cikin mali wanda aka kai a shi har-haren ma wajaje daban-daban suka kai shi an kai har-haren iyakan nijar da burkina an kai har-haren iyakan burkina da mali an kai har-haren iyakan mali da burkina kamar yadda kuke gani a yankin kancari an kama ma 'yan ta'adda da dama wasu kuma an shika su lahira kannan an kama mashina motuna hada ma bindigogi shi jirgin wannan duran mai wanda ya mara sa matuki wanda ke ake gidar mamamai da ya kai yake saki wanda ke aka sakan masu mutu wanda kuma suka tsere akwai sojojin ƙasa su kuma su ida kasu su kenan a ci gaba da sa ƙasa addu'a a ci gaba da sa kwamitin ceton ƙasa na CNSP addu'a a ci gaba da sa ko gurma addu'a Niger Mali Burkina Faso wanda ke aiki a yanzu tukuru aikin da wasu masu jajjaye ba su yi ba aikin da rundunoni na majalisar ɗinkin duniya ba su yi ba kasashen gasu nan suna ci gaba da yi cikin aminci da kuma goyon bayan al'ummarsu da kuma addu'o'i ga al'ummarsu alhamdulillah sai mima Allah godiya kuma ƙara raka su da addu'a ta'addar da kuka sani da ke cikin waɗannan kasashe Niger burkina mali da haka za a musu da haka za a karewa da su ba wani haƙƙin na adam da haka za a gama da su mm. wanda ke son zaman lahiya ya aje makamin shi libta ko gurma ta fara aiki babu gudu babu ja da baya babu iyaka tsakanin kasashen kowace ƙasa na iya shiga kowace kasa ta kai har-hare balantana ma ƙasashen kuma tare suke aiki na kai har ta sama tare suke aiki na kai har ta ƙasa tare suke aiki fatanmu a ci gaba da raka su da addu'a duk wasu 'yan ta'adda da ke wannan yankin da haka za a gama da su cikin ikon Allah tare da goyon bayan al'ummar yankin da kuma addu'o'i da ke ci gaba da raka jami'an tsaro na fds jami'an tsaro na fama da ma duka jami'an tsaro na lifta ko gurma na sahel da ke ci gaba da wannan haɗin gwiwa da ya so ma aiki wanda kuma ya fara haifar da gagarumin alheri na kakkaɓe 'yan ta'adda a sansanoninsu inda ake ci gaba da lalata sansanoninsu da lalata duk wasu makamansu da kuma kama wasu da kuma hallaka wasu fatanmu a ci gaba da raka su da addu'a insha Allah. mu fata mu ba mu so ana kansu da fitano ba mu so ana kansu likita ana musu magani a zan kashe su a kashe su a kashe su su su mutu tattattak eh kowa shi samu shi noma mai jirga jirga ta shi jirga jirga cikin kwanciyar hankali ko ta ta kama ka da daji ka tsaka kwanda daji ko direba ko kuna tara cikin mota na ko kana yi da kafa ko bisa mashin ko bisa keke ka tsaka kwan ba abin da zai taɓin ka illa ƙwarin daji in Allah ya haɗa mutum da shi eh dan ta'addade da sunan shi a mashi wani abu da mutum ko shi kashe mutum mu muna son a shahe wannan abu duka baki ɗai eh, yankunan sahel insha Allah haka muke fatan ba mu so ana taimaka musu ana kama su ana kansu ana musu magani in an yi musu magani ka ba ai komai baki nan tunda in sun rai ba su hwasawa, sai sun sai sai sun dauki fansa eh muna fata a zan kashe su a zan kashe su a baran kansu ana ba su abinci ana ba su kulawa ko an ta wajen magani ko ta wajen abu eh, duk wanda an ka halbi yamman gasa a bar shi nan cikin daji shi rasa ruwa shi rasa abinci shi mutu Eh, tunda su ba masu ganin tausayi na ba ba masu ganin tausayin al'umma na ba ba masu jin tausan talakawa na ba musulmi kullum ajma'in mu ba ko wani sun ka gani kashiya suka yi ba musulmi ba ba kahiri ba ba san wanda ba su barin yaro ba su barin mace ba su barin tsoho ko tsohuwa to su ma ya kamata su ma a zan yi musu haka na a zan kashe su duk wanda yamman gasa a bar shi da daji yunwa ta kashe shi in ba a iya ime shi komi Eh, in kuma an kashe shi kuma to shi kenan a wuce wurin in ba a kashe shi ba a bar kwasa su ana kai musu su ana kai mana su cikin likitoci suna cika mana likitoci ana ba su kulawa eh, a ba musulmi kulawa waɗanda sun ka dace waɗanda a cikin al'umma masu son kwanciyar hankali zaman lahiya su ya kamata a kula da su ba ɗan ta'adda ba bai kamata ana kansu cikin gari ba ana kula da su ba ledu wanda ya ce ba shi son al'umma musulmi to ya kamata insha Allah in